bismillahi rahmanir rahim ki alheri ce kashi na hudu oboy oh waya magana gadon ku ne tunda tsohon ku ya rasa shiru kake ji ka san zaka ja kaya ga ka da gadon uba ga na uwa oboy oh yurichu abokin hafiz ke wannan maganar sun dawo hutun aji biyar wanda daga shi za su shiga aji shida hafiz ya murmushi ya ce wai anas me ya damuwa ka da gadon nan ne in ce dai kai baka da gadon babana wannan naci haka tun da na dawo kake tambaya ta to ba a raba ba kuma bana bukatar gado yanzu burin mu Allah ya gafarta musu duka Anas ya sheke da dariya ya ce kai ni zaka yi bariki ni zaka ce baka bukatar gadon ka to barka ji ina sane da an raba muku gado ka tashi da miliyan hamsin da gidaje uku da filaye Hafi sai dariya ya ce o Anas to ka sani me yasa kake tambaya kai ni fa ba abin da zan yi da kuɗi Anas ya sake shekewa da dariya ce ƙarya kake yi kai ko kake da abin yi da kuɗi kai fa nan miliyoniya ne ga ka da kyau ga jini. za ka yi abin da ka ga dama ba mai ce maka dan mi ka sa kalar kayan da kake so ka hau motar da kake so mata sai wacce ka zaɓa kai ka san if you have money you have everything hafiz ya ce na san da haka amma yanzu karatu muke yi idan mun mallaki hankalin kanmu yayi habib zai ba mu haƙƙin mu ni da zaid amma for now mun amince ya dinga juya mana kuɗin anas ya ce ban taɓa sanin kai solo mara tunani ba ne sai yau dan uba zaka saka wa dukiyarka ka ce juya maka lalle a ruwa kake tsindin wallahi baki buɗe hafis ke kallon shi ya daure ya ce kai anas ka iya bakinka yaya habib matsayin uba yake a gurina kuma ba gado na kaɗai ne yake hannunsa ba har da na zaid anas ya ce kai raban da maganan nan za ka yi nadama barin gadonka a gurin ɗan kishiya aure zai yi kaga gidan da ya kera wa matar shi daga ƙasar dubai ma fa ake ginin zai haɗa kayan aure duk a dukiyar kana zaton a tashi to kai wawa ne inda kai tunanin haka a cikin dukiyarka zai yi duk hidimar da yake so da mata kanin shi wanda suke uwa ɗaya ka san saboda me saboda kai ɗan kishiya ne kuma ba za su taɓa son ka ba idan hafi sai ja sosai da alamu zantuttukan ana sun shige shi matuka zuciyarsa ta fara zafi shedan na daɗa yin gizashi ya ce ana sai me abin yi ana sai dariya ganin ya samu nasara ya ce abu ɗaya za ka yi shine ka karɓi haƙƙinka ana sai ci gaba da cewa ka same su ka ce su baka haƙƙinka kana da buƙatar su duk yadda za su shawo kanka ka fanɗare ka faɗa wa idanunka toka duk inda suka bullo maka kai ma ka bulle musu hafiz ya jinjina kai cike da tunani zuwa can ya ce to bari in gwada bayan bikin yayin sai in bujuro musu da bukata ta anas ya bashi amsa da faɗin bayan biki ai ya gama sa hafiz ya miƙe yana faɗin bari in je anas ya ce to allah ya bada sa'a kar ka manta ka faɗa idanuwanka toka hafiz ya dai na kamar bakinka akwai magana ko ya aka yi ne habib ne ke tambaya hafiz tun da ya shigo yake yan kama kami hafiz ya ta maza ya ce yaya gadona nake so ka bani rike a hannuna a bani na cike da mamaki habib ya ce lafiyar ka hafiz baka ji mai babu tijjani ya ce ba sai kun gama jami'a za a baku hafiz ya fanɗare ido ya ce shi dai a bashi yana da bukata habib ya ce to shi shikenan zan yi shawara da babu tijjani hafiz ya ɗan yi tsaki yana faɗin yaya gadona ne ko to na ce a bani kayana bana son ajiyar ina da hankalin da zan riƙe abuna ban ga dalilin yin shawara da wani ba tunda da shi da kanshi ya kira aka raba gadon nan to ni dai na ce a bani ka suna yadda hafiz yake magana ya ba habib mamaki zuciya ta ciyo shi miƙe ya ce biyu ni ko kunya hafiz bai ji ba ya bi shi a baya a waje suka haɗu da zaid da sauri ya taso ya ce lafiya ya na gabas ka ku ba walwala hafiz ya ce kai ma biyu mu ya faɗa mota sai ya bar gidan ya hanyar banki zaid da hafiz ma suka shiga mota ɗaya a hanya ne zaid ya samu damar tambayar hafiz bros waya naga haka me yake faruwa Hafiz ya dan taɓe baki ya ce, ba fa abin da ya faru. Kawai fa dan na ce bani ni gado na a hannuna ba sai ya ajiye min ba. Ni zan ajiye abuna da kaina shine ka ganshi a haka. Cike da mamaki da takaici zai ke kallon shi ya ce, Hafiz, ka san me kake cewa kuwa? Me za ka yi da gadon ka haka? Idan wata bukata ce da kai ka sanar da shi mana. Shi mai iya baka duk abin da kake so ne ba tare da ka taɓa gadon ka ba. Haba dan uwana. Da sauri Hafiz ya katse zai ta hanyar daga masa hannu ya ce, In kai yaro ne ni ba yaro bane. Ina da damar da zan ce a bani haƙina. idan kai ba za ka ansa ba to ni zan anshi nawa so please spare me the lecture zai da ya kasa magana suka iso safe din babansu inda yake ajiye kadarorinsa tana Habibu ya haye sama suka biyo bayansa cikin lokaci kalila ya tattara duka gadansu dama a kashe suke ya kalle su ya ce tunda baba ya rasu ban taba ɗaukar ko sisi na yi amfani da shi ba duk kuɗin da kuka gana na taɓa to kuɗi na ne haƙƙin aiki na ne ba gado ba to yanzu hafiz ka buƙaci haƙƙinka ni musulmi ne na san hukuncin wanda ya danne haƙƙin wani ni kuma bana daga cikin masu wa mutane haƙƙinsu ya tura masa wani dan safe box ya ce wannan miliyan hamsin da hudu ne a ciki akwai takardun filaye guda uku da location su. da gidaje guda biyu a garin katsina ya juya ya kalli zai ce kai kuma gana ka haƙƙin miliyan hamsin da da sauri zai da katse shi ta hanyar cewa ha ba yaya me zan yi da kuɗin nan ni ban yi a sadakar da su ba Allah ya ji kansu ba ba ba abin da zan yi da su shi da ya ga zai iya ai kenan gashi nan an bashi haƙƙin nasa a fusashe zai da ya cillawa hafiski ɗin mota ya juya ya bar gurin rai a ɓace Hafiz ya duka ya dauki kidin mota da murmushi a fuskarsa ya ce, Nagode gode yaya." Hakika kai uba ne a gurin mutum da har ka san haƙƙin dan adam baka tauye ni ba. Nagode Allah ya bar girma. Mamaki ya hana Habibu yin magana. Hafiz ya dauke safe din ya fita. Sai da ya kai safe din bankin da babansu ya bude masa kafin ya kira Anas a waya. Tunda suka haɗu da Anas ya fara koranta shi yana faɗin the multiple millionaire. Yanzu za a dama da kai. Ina dukiyar? Hafiz ya dan bata da ya ce ba ruwanka da inda suke. ana sai dariya ya ce to shin kai filayen nan da gidaje me ka yi da su ai kawai ka sa su a kasuwa a ci kuɗin su in ya so idan ka tashi mallakar gida sai ka gina uban uban su da wannan hudu ba ta ana safi sai sa gidaje da filayen su a kasuwa aka siye su a wulakance ba tare da sanin kowa ba hafiz ya zama wani tauraro a cikin abokansa yana ta musu bishashar kuɗi baba tijjani ya yi faɗa sosai da ya ji abin da hafiz ya yi amma ya fi ba habib laifi akan biye masa da ya yi habib ya ce baba ya zan yi da shi tutiya yake min haƙƙinsa ne ba wanda zai danne mishi baba na gani ma wannan nauyi ne a kaina shi yasa na sauke nauyin shi zai da na bashi na shikin amsa ya ce ba abin da zai yi da su ina ga kai ma karka daga hankalinka kowa ya da kyau zai gani baba ya jinjina kai ya ce Allah ya kyauta Zai ya amsa da amin bayan sati ɗaya aka sha bikin habib ira lema da amaryarsa aisha tijjani masanawa bisa sadaki naira dubu ɗari biki ne wanda ya amsa sunan biki ba a tsawwala ba ba a yi ƙarya ba ko lefe akwati shida ya yi a cewar baba tijjani albarkar auren ake so a ran da aka yi dina hafiz ya taka rawar gani dan sai da masu kiɗa suka san da zaman shi saboda yan dubu dubu da yake likawa su ko sai ƙara koɗa shi suke suna cewa kanin ango hafiz mai nera shi ko kanshi sai ƙara girma yake yi ya ci gaba da rawa yana ruwan liki da yawa cikin matan sun kyasa hafiz dan a ce wasu yaro da kuɗi sai a bashi ya sha habibu yana zaune a high table yana kallon hafiz na barin kuɗi hafiz ya koma wani abu daban kamar ba kanin shi mai kunya ba amma ji lokaci ɗaya ya fanɗari ya zama mara ta ido ya tuno satin da ya wuce inda hafi ya same shi a falo ya ce ya ya shirye shiryen biki ba yabo ba fallasa habib ya ce alhamdulillah Hafis. muna ta yi hafiz ya amsa da allah ya taimaka ya ga gudunmawata ta bikinka ya ciro wani dan kes ya buɗe mishi sarka da yan kunne ne a ciki ya miƙa mishi habib ya sa hannu ya amsa baki buɗe ya ce hafiz me zan gani haka kamar sarƙar zinare yar dariya ya ce zinare ce yaya a matsayina na karinka shine ga ya dace na baka gudunmawa a haɗa a lefe habib ya buɗe baki yana kara kallon sarƙar ya tsorata da lamuran hafiz ya ce hafiz wannan sarƙar da kake gani jiya na je siyayya a shoprite a kano na taya ta wallahi exact sarka ka san nawa na gani dubu ɗari hudu da hamsin tsadar ta ya hana ni ɗaukar ta amma ta yi kyau na gani akwai zinari a lefan shi yasa na batta hafiz me yasa ka kashe ma'udan kuɗi gurin siyan sarƙar nan hafiz ya yi dariya ya ce yaya kenan to ka daida kuɗinsa ba sai ya sha lahaula ba so nake yi nima na taka rawar gani a bikin yayana mai sona shi yasa na cire kuɗi har haka na siya kuma ko da ya fi haka ma zan siya don su san cewa ba tsiya a dangin lema saboda haka ya yi gashi. habib ya ce shi san ba zai amsa ba hafi sa bata rai ya fara gugunin dan ba mamarsa ɗaya ba shi yasa zai nuna masa wariya da zai ne ya kawo mishi ya san ba musu zai karɓa amana da babansu ya bashi kenan dandanan habib ya ruɗe ya ce haba hafiz ya kake magana irin wannan ka san da kai da zaid duk ɗaya kuke a guri na ya ce to idan haka ne ka amsa habib ya amsa yana faɗin na gode habib ya kai kallon shi kan zai da ke zaune a gefe yana kallon mutane shi ko filin rawar bai shiga ba a ran shi ya ce allah ya shirya hafiz haka aka gama taron biki aka kai amarya gidanta da ke layout bayan shekara ɗaya kama daga kayan maye bin mata caca ba wanda hafiz baya yi barin ma caca da ya mai da ita sana'a wata rana har lagos yake zuwa don yin cacar wata rana ya ci nasara wata rana aka sun haka da kyar ya samu ya kawo for credit a SSCE ɗinsa makarantar ma da yaya gama ta ko da suka shiga aji shi da kullum yana cikin gari kullum ne cikin haura katanga ba wanda ya san hafiz da wayannan halayen don ko sigari ya sha sai ya nemi alawa ya saka a bakin sa ya feshe sa da turare tafiya take yi da kyar dan tun wayewa garin yau take jin ta wani iri ganin kafarta ta gaza daukar ta yasa ta zube a kasa tana murkususu kamar daga sama habib da hafiz suka ji sallama da sauri habib ya karasa gudanci yana faɗin shati na lafiya ko haihuwa ce kai kawai take girgiza masa tana hawaye tana nuna mishi cikinta a ya ce da hafiz ɗauko mota hafiz ya fita da sauri don ko matar yayi tasu mai kirki ce ya janyo mota har gaban falon ƙasa habib ya ci ta ya kai ta mota hafiz na jan mota suka nufi asibitin turayyar aduwa inda suke da fayil suna isa nausi suka karɓe ta nan aka ce haihuwa ce suka shiga da ita ɗakin haihuwa sai da ta kusa awa biyu kafin ta sauka ta haifi santalila saurayi sai da aka gyara su kafin aka sanar da su habib habib ya tambaya idan suna iya ganin su nos ta ce why not da sauri suka yi ɗakin murna gun su ba a magana zai da shigo da sallama don sun yi waya da hafiz ya gaya mishi inda suke habib da hafiz da yi wa aisha sannu shi ko zai na zuwa ya inda jinjirin yake a kwance ya ɗauko shi ya rungume ya ɗago yaron ya kalle shi a hankali yaron ya buɗe ido wani ikon allah sai zai da ga kamar yaron yana masa murmushi zai da ya ce um hmm, rafik wato yana nufin gentle murmushi kake yi hankalin habib ya dawo kan zai da jinjirin habib ya ce kai zai ya za a jinjiri ya maka murmushi zai da ce wallahi yayi baka ga soft gentle smile din da ya min ba to na ji za ka dan ara min shi na shi kuwa Ya yi dariya yana miƙa wa yayan shi jaririn ya matsa yana ma Aisha sannu habib ya mishi addu'a ya kalli Aisha ya ce wani suna kike so a masa hudu ba da shi ta yi murmushi ta ce Rafiq Hafiz ya karbi yaron ya kura masa ido ya kalli aisha ya ce mata dangin laraba menene kuma rafik ta harare shi cikin wasa ta ce a koma islamiyya yi arabiya zaid da habib suka kwashe da dariya shi ko hafiz ashe abin ya masa zafi amma sai ya dake ya share kaman ba komai can ya tsinkaye muryarta tana faɗin rafik yana nufin gentle friend gentle ally mm. shi ne kaɗai abin da hafiz ya ce bayan wata shekara aisha ta sake haihuwar ya mace wacce ta ci suna rafi'a rafik na da wata sha uku sai ka ce ɗan shekara biyu ne dan ƙato ne sosai gashi ja ba inda baya zuwa da kafar shi a cikin shekarar nan hafiz ya fara tsiya cewa duk ma'udan kudaden nan nasa ya rasa inda suke tafiya da yake an ce kudin gado ba shi da albarka dan ba guminka bane baka san zafin nemo su ba amma a gaskiyar magana kudin hafiz sun kare ne a caca sai anas da yake mishi wayo dan yanzu ya san sirrin sa tas hafiz ɗan kimanin shekaru 18 a duniya wanda matasa ke wa lakabi da young miloniya ya waye gari yau ba shi da kotaro a cikin safe ɗinsa naira biyar ta gagare shi da kuɗaɗensa sun kare a caca a hankalinsa ya tashi ya shiga neman layin anas baya shiga damuwa ɗari da sittin a kan shi kwalba sirop ya buɗe ya kwankwaɗe ta tas kafin ka ce me wannan ya bige da bacci habibi ina ganin tunda jam ɗin nan ta ki samuwa me zai hana ka fidda hafiz da zaid waje su je su yi karatunsa a can da su ta zaman banza habibi ya kalli matar shi aisha da ke shayar da bebi rafi'a ya ce ni ma tunanin da nake yi kenan kawai na samo musu makaranta ko a malaysiya ne amma sai na yi shawara da baba aisha ta yi murmushi tana mai jin daɗin alaƙar babanta da mijinta aiko baba tijjani ya amince ɗari bisa ɗari nan da nan habib ya shiga nema wa ƙannansa makaranta a ƙasar malaysia kai baba akwai damuwa fa anas ya ce haba miloniya wace iriyar damuwa me zai dame ka hafiz hafiz ya ce wallahi kuɗin sigari na neman gagarata gashi yarinyar nan na bi na bashi har 250 ke ni ban sayar da zan yi ba wallahi anas ya ce ba dai kuɗinka sun ƙare ba hafiz ya ce tas komai ya ƙare anas ya ce to kai ai gidanku da masu shi kawai ka tambaye su hafiz ya jinjina kai kai tsaya anas ni fa ina da kunya ba a kai shekara uku da na je gunya yana na mishi rashin kunya akan gado na ba ya ɗauko ya bani kawai saboda yanzu ta bare da ni na je na tambaye su ka san ban sa raini ko amin wani gani gani balle wurin ƙani na zaid kawai ka samo min mafita Anas sai dariya ya ce big boy no raini to abin da nake gani kawai kaɗan zaro kuɗin ba tare da saninsa ba tunda ka san ma'ajiyar hafiz ya buɗe baki ya ce kai duk iya shege na ba ruwana da sata ba ma zan yi ba kai ni ko barawo naga ga an kama ji nake kaman in harbe shi balle kuma a ce ni ne zan je na ɗauko kawai ka samo mana wata mafitar anas ya ce kai faɗan ƙauye ne wa ya ce maka sata ne ai ba sata ba ne ai baban ku ɗaya kar fa ka manta abin bros na bros ne hafiz ya shege da wata mahaukaciyar dariya yana nuna anas da hannu yana faɗin bad boy kuma haka ne fa gaskiya ka faɗa abin bros na bros ne hafiz ya yanke hukuncin ziyartar sef din da daddare haka ko aka yi da dai na yi wurin karfe takwas sai san yayansa na gida a lokacin straight ya wuce gidan inda sef ɗinsu yake da yake an san hafiz ɗan gida ne kuma ba wanda ya masa shamaki da shiga gidan hakan ya sa mai gadi ya wangale masa kofar gate ɗin hafiz ya shiga da motar shi straight ya wuce office ya buɗe lockout ɗin da aka rufe da harfan lema ya shiga hankalinsa a kwance wardrobe ɗin ya buɗe ya ga safes guda biyu sai kuma inda aka cire nashi safe din irin safe din mai kama da nashi ya janyo ya sa enter password hafiz ya wuce kicin kan password din ya sa lema bai bude ba wani tunani ya zo masa ai password din safe din shi hafiz lema ne kuma ya yi habib ne setting din shi wanda hakan ke nufin kowane safe zai iya zama zaid lema ko kuma habib lema bari ya fara da zaid cikin ikon allah yana tafin zaid lema sai ya bude wani ihun jin daɗi hafiz ya saki bai yi wata wata ba ya kwashi kuɗin son ran shi ya kulle laukin ya mai da komai yadda yake ya fita bayan kwana uku Hafisa ya dawo ya ƙara ɗiban kuɗin nan haka Hafisa ya mai da safe ɗin zai bankin kuɗin shi da yan bukatunsa sun tashi ko na abokan shi sai ya je ma'ajiyar zai da jiri iya abin da zai ishe shi da abin ya yi kamari sai ya ɗauke safe ɗin ya mai da shi gidansa cikin safe ɗin ya juye dukkanin dukiya da muhimman takardu ya shiga tunanin ya zai yi da mt safe ɗin zaid ina zai wurga inda ba za a gani ba rafik da rafi'a sun yi bulbul da su kowa na son su mamansa tana zuwa aiki kuma da su take tafiya tunda tana da mai aiki soyayya su kuma sai gaba take yi da habibinta hold ne ya tsaye da zai daidai titin kofar kaura kamar an ce wai ga gefe wani yake hangowa kamar hafiz da wata babban mata da ke gaban mota daga baya kuma anas ne a zaune zaid yayi mamaki to ko mamar anas ce kai a'a in dai mamar anas ce ai sai dai ta zauna a baya ko shi anas din ya tuka motar gani yayi matar ta sa hannu ta shafi kumatun hafiz cikin zaid ya kaɗa. haka kawai zuciyarsa ta ƙi aminta da ganin da ya musu sanda aka ba su hannu sai ya bi bayansu. bai bari sun lura da shi ba dan a hankali yake bin bayan sa suka zo wani gida da Hafiz din yake holewa da 'yan matan shi ya shiga yayi fakin garin wata mota a bayan sa yasa mai gadin barin gitsin a buɗe a sa tare suke tunda Hafiz ya fakin motar nan suka fara watsewa da wannan matar a cikin mota Anas kuma na kwankwada syrup duk sun yi nisa gurin aikata sabo da iya karfin shi ya shiga bubbuga gilashin motar ji kake gab a firgice suka dago hafiz ya tsorata matuƙa da sauri ya fito idanuwan zai suka kada suka yi ja da ƙarfi ya ce haba hafiz me zan gani haka dama harkar mata kake yi ji wannan matar a haifa ta haife ka wallahi amma ka ji kunya hafiz ya kasa magana don kunya ta kama shi matuƙa ji yake kamar ƙasa ta tsage shige ciki ana sai ta maza ya ce jima na zaid zai da galla masa harara ya kalli matar da take tsaye tana gyara rigarta ya ce da Allah wuce ki ba mutane guri ko a jikinta ta ce boy, my balance. Jiki na rawa ya zaro rafa dubu ɗaya bata ta sa a jiki. Ta yi kis a hannunta tana hura masa. Zaid ya bi ta da harara ya juya a fusace zai bar gurin. Da sauri Hafiz ya riko hannunsa. Zaid, I'm terribly sorry. Sharrin shedan ne, yau na fara. Kuma iyakata kenan wallahi. Zaid ka yadda da ni. Zaid ya kalle shi sheƙeƙe Ya ce wannan kuma tsakaninka da ubangijinka. Shi zaka roƙa gafara ba ni ba. Da sauri Hafiz ya ce, wallahi na bari. dama ba halina ne kai ka sani don Allah karka gaya wa yaya zaid ya kalli hafiz ya ga hawaye kwanta cikin idanuwansa ya ba shi tausayi matuka ya ce Allah shi kyauta ya shiga motar sa ya tafi Anas ne dube shi yana faɗin Fizboy Zaid ya ga gurin kwananka yana kaninka amma jiyan da yake gasa maka magana kamar ka kashe wani dole a ɗauki mataki a kan shi Hafiz ya ce ban da ɗan shegiyar zan yi maganin sa nan ba da jimawa ba satin da bai wuce biyu ba hankalin habib ya mummunan tashi da ya buɗe wardrobe ya ga safe ɗaya ya duba ya ga safe ɗin zaid ne babu habib ya kwala wa security kira cikin ruɗewa suka zo a gurguje akwai wani biran da ya shigo gidan nan ne security ya ce ai oga gidan nan ba mai shigarsa daga kai sai kannan ka biyu a ruɗe ya ce yaushe suka zo last ya ce oga zaid ya zo jiya sai bayan magariba ya tafi oga hafiz kuma ya kusa 3 weeks rawansa da nan eriyar habib ya fita da sauri ya shiga mota saye gidan shi